This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Sarfila Hashin da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da kuwa cikin shirin na safiyar yau Litinin 18 ga watan Nuwamba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga kan labaran duniya. To hawa shugaban Amurka Joe Biden ya fara wani bulaguro mai cike da tarihi a Brazil jiya Lahadi, inda ya zama shugaban Amurka mai ci na farko da ya zarci gandun dajin Amazon. shugabannin kasashen najeriya da India sun yi alkawarin ƙarfafa alaka a fannin tsaron teku da kuma yaƙi da ta'addanci a wata gana da suka yi a jiya lahadi haka kuma cewa hukumomi a gabon sun ce masu kada ƙuri'a sun amince da sabon kundin tsarin mulkin ƙasar fiye da shekara guda bayan da sojoji suka hambar da shugaban ƙasar da ya daɗe a mulki labaran kenan a bangaren rahotannin za ku ji yadda kalubalen tsaro a Najeriya ke ci gaba da zama alakakai ga al'ummomi musamman ma a yankin arewa maso yammacin kasar inda 'yan bindiga ke ci gaba da gasawa al'ummar yankin gujiya a hannu. Zuwa sati biyu haka babu sahiyar da mutanen nan ba su kashe muna ko su dokan muna ko su kone mana kayan gona. haka zalika muna tafi da tattaunawa da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta najeriya icpc barista musa adamu aliyu dangane da batun matsalar cin hanci da rashawa da ta zama ruwan dare a najeriya har ma da irin nasarorin da hukumar tasa take samu kuma duk waɗanda muke gabatarwa a gaban kotu mutane da bincike ya tabbatar da cewa zargi ya yi ƙarfi a kansu sai a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi to amma da farko ga kashin farko na labaran duniya To jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya fara wani bulaguro mai cike da tarihi a Brazil jiya Lahadi inda ya zama shugaban Amurka mai ci na farko da ya zarci gandun dajin Amazon. Don bikin abin da fadar White House ta kira tarihin da zai bari kan yaƙi da sauyin yanayi inda ya kwatanta shi ta fuskar tattalin arziki tsakanin ƙasashe ta hanyar samar da tsabtaccen makamashi a duniya. Biden ya sauka a Manaus babban birnin jihar Amazonas inda dajin mafi girma na duniya yake. Biden ya sanar da cewa ƙarƙashin gwamnatinsa Amurka ta zarce burinta na samar da dala biliyan goma sha ɗaya a kowace shekara a fannin samar da tallafin yanayi na ƙasa da ƙasa a shekarar 2024. Wani muhimmin ɓangare na yaƙi da sauyin yanayi da ƙasashen kudancin duniya suka yi fafutukan nema. yakin kare duniyarmu a zahiri yaƙi ne da ɗan adam zai ci gaba da yi shekaru masu zuwa yana iya zama kawai barazana ga dukkan al'ummomi da kuma dukkan bil'adama in ji biden an gabatar da jawabin ne a wani gidan tarihi a manos da murna ga dajin amazon da kuma nau'in halittun da ke can a ɗaya bangaren kuma biyu daga cikin waɗanda shugaban amurka donald trump ya zaɓa mai gabatar da shirye-shiryen talabijin na fox news pete hegis don zama sakataren tsaro da kuma tsohon dan majalisa Matt gaze a matsayin babban lauya. ta Takaddama kan lalata ka iya yin barazana ga amincewar majalisar dattawa wajen tantance su yi aiki a majalisar ministocin Trump. Hexes mai shekaru 44 ya biya wata mata da ta zarge shi da yin lalata da ita a shekarar 2017 wasu kudade da ba a bayyana adadinsu ba domin kauce barazana abin da yake kallo a matsayin ikirarin da ba shi da tushe balle makama. kamar yadda lauyansa Tim Palato ya shaida a kafar ya labaran Amurka ƙarshen mako. Gates mai shekaru 42 ya yi murabus ba zato ba tsammani a makon da ya gabata daga majalisar wakilai ana dab da ƙarshen wa'adinsa na hudu na shekaru biyu. Kwanaki kaɗan gabanin kwamitin ɗa'a na majalisar ya kusa kammala bincikensa kan ko ya yi lalata da wata matashiya mai shekaru goma sha bakwai da kuma zargin yin mu'amala da miyagun kwayoyi ba bisa ƙa'ida ba. wasu 'yan majalisar sun bayyana gates yana nuna hotunan mata tsirara a zauren majalisar shugabannin kasashen najeriya da india sun yi alkawarin karfafa alaka a fannin tsaron teku da kuma yaƙi da ta'addanci a wani taro da suka yi a jiya lahadi inda suka kuma amince da ƙarin tallafi ga kasashen kudancin duniya a ziyararsa ta farko a najeriya shugaban kasar bola tinubu ya karɓi bakuncin firaministan kasar indiya na randaran modi a babban birnin tarayya inda dukkanin su biyu suka yi magana kan wani sabon babi na dangantakar abokantaka da suka shafi tsaro da makamashi da fasaha da kasuwanci da kuma ayyukan ci gaba modi ya sha daukar indiya a matsayin muryar yankin kudancin duniya ƙungiyar ƙasashen da ake ɗauka a matsayin kasashe masu tasowa ciki har da najeriya amma kuma sun hada da ƙasar china da wasu kasashe masu arziki na yankin fasha labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gaba kaɗan a cikin shirin sarfili zai dawo da ƙarshen labaran amma kafin nan bari mu je ga mu na farko da zai kai mu jihar zamfara a najeriya inda kalubalen tsaro ke ci gaba da zama babban matsala da ke addabar al'ummomi musamman a yankin arewa maso yammacin kasar inda 'yan bindiga ke ci gaba da cin karensu ba babbaka ta cin zarafin mutane yadda suka ga dama inda a ɗan tsakanin nan suka bullo da wani sabon salo na kona amfanin gona kada in ja ku da nisa ga abdulrazak bello kaura da cikakken rahoto Mazauna yankunan karkara a jihar Zamfara musamman inda ke bakin bodar jihar Zamfara da jihar Kabe, sun koka tare da neman ɗaukin jami'ai akan barnar da suka ce 'yan bindiga na yi musu ta hanyar kone amfanin gonar da suka noma inda suka ce 'yan bindigar na bi gonakinsu ne suna cinnawa waken soya da da wuta suna ƙonewa kurmus. Alhaji Aliyu Chairman ne shugaban 'yan bangar yankin farar ruwa da ke gundumar dan kurmi a karamar hukumar mulkin Maru ta jihar Zamfara ya ce 'yan bindigar sun yi gayya ne ta mutanen su domin kawai su lalata amfanin gonar da al'umma suka noma da kuma kama manoma suna aza musu kuɗin fansa tare da aza wasu yankuna diyan biya muddin suna son zaman lafiya. Zuwa sati biyu haka babu sahiyar da mutanen nan ba su kashe muna ko su dokan muna ko su kone muna kayan gona. Sun zo suna sa da wuta da waken suya. mun hito mashin talatin to kuma yau ga sun kama sako wutar. Ya ce yankin nasu da ya kunshi ƙauyukan zargada da fararruwa da ɗan godabe da sauran ƙauyukan suna makwabtaka ne da garuruwan Unashe da Wasago na jihar Kebbi wanda a cewar shi hakan ne yasa suke samun matsalar zuwan jami'an tsaro domin kai musu ɗauki a yankin nasu. Shi kuwa wani manomi da ke yankin wanke a ƙaramar hakon mulkin Gusau cewa ya zama wajibi su miƙa waya su kuma yi biyayya ga 'yan bindigar ganin yadda yankin nasu ya zama wani saniyar ware a Najeriya domin a cewar shi ba sa sa samun wani ɗauke wani agaji daga bangaren jami'an tsaro ko gwamnati muddin suka samu harin na 'yan bindiga. A taƙaice kai mu haka ba Najeriya muke ba yanzu. Za a zo a za muku kuɗi ba shan ruwa ba ge raga ba dole ne sai kun ba da su in dai har kuna son kuɗi da kayan gona ku abincin ku da sauran 'yan abubuwa na harkokin ku. Don yanzu akalla akwai gari kusan ya kai goma wanda an kasara mai kuɗi akwai mai miliyan uku akwai mai miliyan shida akwai mai miliyan bakwai akwai har mai miliyan goma akwai kuma dole duk an tattara su sun ba da su dole To sai dai Mustapha Jafaru Kaura babban mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Zamfara kan hulɗa da kafafen yaɗa labarai ya ce gwamnatin jihar Zamfara na kokari matuƙa ganin an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar. Gwamnatin jihar Zamfara ta ba harkar tsaro muhimmanci kwarai da gaske. Gwamnatin nan ta ba ɗan jiha ta ba talaka damar ya kare kan shi gwargwadon duk yadda ya ji yana iyawa. A sanadiyar da haka ne gwamnatin ba ta sulhu ko wani sasanci da barayi. na biyu kuma ta kirkiro da waɗannan 'yan askarawa waɗanda suke cikin garuruwa kuma ta ƙarfafa ainihin 'yan sa kai. Tuni dai mai magana da yawon rundunar sojin saman Najeriya Iya Komodo Olusola Akinboyewa a cikin wata sanarwa da fitar ya ce sojin saman Najeriya da ke aiki a ƙarshen sabuwar rundunar yaƙi da 'yan bindiga a shi arewa maso yammacin ƙasar da ake kira Operation Fansar Yamma da soma fatattakar 'yan bindigar da ke jihar Zamfara da ma wasu yankunan da ke cikin arewa maso yammacin ƙasar a ƙarƙashin wani shiri na yaƙi da 'yan bindiga bindigar da suka yi wa lakabi da suna farautar mujiya matsalar tsaro da ake fama da ita a sassan najeriya musamman a yankin arewa maso yammacin kasar ya zama wani abun alaƙaƙai ga al'umma da kuma mahukuntan kasar la'akari da yadda al'umma ke kokawa su kuma mahukuntan kasar na cewa ana samun nasara wajen magance matsalar abdulrazzaq bello kaura sashen hausa na murya amurka daga gusau a najeriya an gaida abdulrazzaq bello kaura yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya kungiyar Hezbollah da ke dauke da makamai ta ƙasar Laban ta tabbatar da mutuwar shugaban hulɗa da manema labarai Muhammad Afef a wani harin da Isra'ila ta kai kan wani gini da ke tsakiyar birnin Beirut a ranar Lahadi. Ba kasafai Isra'ila ke kaiwa wasu manyan jami'an kungiyar Hezbollah da ba sa taka wata rawar soja ba, kuma har harin da take kaiwa ta sama ya fi kaiwa a yankunan kudancin Beirut inda kungiyar ke da ƙarfi. sojojin isra'ila waɗanda tun farko suka ƙi cewa komai sun fitar da wata sanarwa da yammacin jiya lahadi inda suka ce sun kashe afif ma'aikatar lafiyar ta ƙasar labanan ta ce harin ya yi sanadin mutuwar mutum guda tare da jikkata wasu uku hukumomi a gaban sun ce masu kada ƙuri'a sun amince da sabon kundin tsarin mulkin ƙasar fiye da shekara guda bayan da wasu sojoji suka hamɓarar da shugaban ƙasar da ya daɗe yana mulkin ƙasar tare da kwace mulki a ƙasar da ke tsakiyar afirka mai arzikin man fetur sama da kashi 91 cikin ɗari na masu kada ƙuri'a ne suka amince da sabon kundin tsarin mulkin a zaben raba gardama da aka gudanar a ranar asabar in ji ministan harkokin cikin gida na gabon haman imongold a wata sanarwa da aka karanta a gidan talabijin na kasar ya kara da cewa an kiyasta kashi 53.5 cikin ɗari. daftarin tsarin mulkin wanda ya ba da shawarar sauye-sauye masu yawa da za su iya hana mulkin mallaka da miƙa mulki wanda ke buƙatar sama da kashe hamsin cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa kafin a amince da shi. Daga ƙarshe a wani babban sauyi shugaban Amurka Joe Biden a karan farko ya baiwa Ukraine izinin amfani da makamai masu linzami masu cin dogon zango da Amurka ta ƙera domin har ba su cikin ƙasar Rasha kamar yadda kafofin ya labaran Amurka suka bayyana. wannan hukunci na zuwa ne watanni biyu kafin biden ya bar ofis kuma gabanin rantsar da zababben shugaban kasar donald trump shugaban kasar mai jiran gado ya bayyana shakku kan ci gaba da goyon bayan da amurka ke baiwa gwamnatin cape ya kuma yi ikirarin ba tare da bayar da cikakken bayani ba cewa zai kawo karshen yakin da rasha ta kwashe watanni 33 tana yi kan ukraine kafin ya hau mulki shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ya kwashe watanni yana matsawa amurka da ta amince da yin amfani da makamai masu linzami masu cin dogon zango da aka fi sani da army tactical missile system domin dakila ci gaba da hare-haren moscow da ke ci gaba da yi na kai hare ta sama da ƙasa a gabashin ukraine sarfila hashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma sai batun cin hanci da rashawa da kan kasance ta waya ga cigaban tattalin arzikin kowace irin ƙasa a duniya wanda hakan ya sa ƙasashe da suka ci gaba a duniya ba sa ɗaukar batun da wasa. A ƙasar Sin wato China akan kashe mutum har lahira bisa laifin cin hanci da rashawa ko komin girmansa a gwamnati. A tattaunawar mu ta wayar tarho shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ICPC barista Musa Adamu Aliyu ya ce hukumarsa na iya yinta wajen yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar. kuma ana samun nasarori dama sauran batutuwa. ita wannan hukuma tana da wato nauyi da aka dora mata dokar tsura mata na farko shine ta yadda za ta hana wato yin cin hanci da rashawa a ma'aikatan gwamnati sannan na biyu idan aka samu aikata shi wannan laifi ta yi bincike da kuma gurfana da waɗanda ake zargi a gaban kotu sannan kuma tana da kuma wani nauyi na ƙoƙarin wayar da kan mutane wajen illa yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yin gangamin mutane domin yaƙi wannan so idan muka fara da maganar ƙoƙarin hana uh, shi wannan cin hanci da rashawa akwai hanyoyi guda biyu zuwa uku da muke amfani da shi na farko shine mukan duba wato yanda al'amuran gwamnati suke tafiya a ofisoshi wani irin kamar a tsararraka ne wanda suke wannan ofisoshi kuma tsararrakan da muka kalle su ana suna iya bada damar a wato cin hanci da rashawa su muka yi kokari mu yi wa shugabannin wayannan ma'aikatu mu ba su shawara cewa abu kaza kaza da muka gani muna so a daina ko kuma ga abin da muke gani ya kamata a yi domin a hana aukuwar cin hanci da rashawa shi muke kira su san study and review a turanci wanda daga wannan lokacin da na zo zuwa yanzu na san cewa mun yi irin wannan kamar kusan so a ashirin da bakwai a ma'aikatu daban-daban domin mu duba maka wayannan matsaloli inda kuma akwai wanda muka gano kuma muka yi wa shugabanni wato bayani da yadda za akwai ma'aikatar da muka cewa wasu daga cikin ma'aikatan wannan ah, kuri sun karkatar da wannan kuɗin zuwa aljihunsu kuma dalilin wannan bincike da muke na duba matsalolin muka kano wanda a yanzu haka muna kokarin gurfana da su a gaban kotu domin sun karkata da kuɗin da ba nasu ba ba cikin aljihunsu so bayan nan kuma akwai abin da muke kira constituency and executive project tracking shi kuma abin da muke makan duba ma'aikatu ne ayyukan da ake na kwangila mu tabbatar cewa an yi su kamar yadda aka tsara mun bibi ayyuka kusan dubu ɗaya da ɗari biyar wanda muka tabbatar cewa lalle a yi su da abin da ya kamata a cikin waɗannan ah, ayyukan da muka bibiya wato in ba don wannan abin da muka yi ba da gwamnati ta yi asarar kuɗi kusan sama da biliyan goma wanda wannan abin da muka yi shi ya jawo cewa aka da wato dakata da wannan sannan akwai kuɗaɗe da muka kwato wato mun kwato kuɗi ya fi kusan biliyan ashirin da tara idan eh, mai sarau zai iya tunawa a cikin watan Satumba da Oktoba na wannan shekarar na ya bayanin cewa mun kwato kusan sama da biliyan ashirin a wasu sassa daban-daban na gwamnati a cikin kusan kasar wata ɗaya wanda shi ma kudade ne da muka gano waɗanda yake kudaden gwamnati ne amma ana ƙoƙarin a karkatar da su da kudin da ya gaba ɗaya. kamar yadda ka faɗa kun kai wasu wato eh, irin waɗannan cases da aka samu zuwa kotu inda haka ce kun samun yanke hukunci akan wasu da dama kamar goma sha uku da ka faɗa kana ganin ana aiwatar da hukuncin da ya dace akan ma'aikata ko kuma ma duk waɗanda ake samu da irin waɗannan laifuffuka na cin hanci da rashawa wasu sukan ga kamar ila waɗanda ake yanke yanke ma hukuncin kamar irin waɗanda ba su da uwa a bakin murhu ne ila. ya abin yake muna iyakacin kokarin kuma duk waɗanda muke gabatarwa a gaban kotu mutane ne bincike ya tabbatar da cewa zargi ya yi karfi a kansu kuma ba mu ke yin shari'a ba kotu ke yin shari'a mu a shi ne mu gabatar da wanda ake tuhuma mu kuma gabatar da shi a gaban kotu wanda ya iya abin da muke yi barista musa adamu aliyu kenan shugaban hukumar icpc a najeriya a tattaunawa mu da shi ta tarho sai a ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu domin jin karashen tattaunawar ana sauraron shirin ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kan mitoci 16 ashirin da kuma 31 a jamhuriyar niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata voa africa a kan mita 200.5 baya ga haka dusa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam. A yau za mu ɗaura kan zargin damfara fila a yankin Karu na jihar Nasarawa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfila Hashim Gumel. Shirin ciki da gaskiya yana karamar hukumar karu da ke jihar Nasarawa da ke makwabtaka da Abuja. inda ake samun yawan damfarar mutane wajen sayan filaye wasu lokutan akan samu fili ɗaya da mutum uku ko hudu kowanne ya ce nashi ne Da ya ƙarshe a ranta ya kotu a yi ta shari'a idan mutum yana da ƙarfin shari'a watakila ya samu haƙƙinsa irin abin da ya faru kenan ga buhari yunusa kumurya wanda ya shaida wannan fili a makon da ya gabata irin takaddamar da shi da abokansa suka tsinci kansu ciki lamarin da ya kai su ga shigar da ƙara kotun shari'a Ga dai abin da lauyarsu barista Richard Sanda ta shaida wa wannan fili. Sun same ni ne akan shi Buhari. Buhari wai ya raka wani abokin shi ne ya je siyan fili. to shi ya ga wurin ya mai da shi ma sai ya taya wani sai ya ce ma shi dan ke kenan ya ce ma dan nan a akan shi yana son ya siya fili sai suka yi ciniki sai shi ya biya nashi da ranar da zai tafi filin sai kwashe abokanayen shi sun muktari da abokin tafiyan shi second complainer din sai suka tafi land din su ma sun je sun ga ya zama kamar wakilin su kenan da suke ganin filin su ma sun ce su ma suna so sai ɗiba musu 100 by 100 each of them sai can daga baya ya sake da ya ce musu a kowane 50 a kowane 50 da yake nan just beside idan suna so da interest su kawo su kara kuɗi sai suka kara mishi kuɗi a kai so ya zama kamar ya ba su 100 by 100 guda biyu da land 50 plus so what happened was da suka koma wurin after some time sun je su laying foundation sai suka sai sun je sun layin suka digging foundation da suka koma mai sai suka ga wasu sun raising fence a wurin sai suka kira shi suka kira shi to su gaskiya ba sa son wani filin da don sun ga da alamu akwai rikici a kai saboda haka ya maida musu kuɗin su suka je suka yi sun ci sun bi shi har gidan shi aka samu an yi meeting a gaban mutane akwai shaidu ya ce musu on record na akwai wani record da shi ranar ya ce shi zai biya su kuɗin su ya kuɗi su ba su dan lokaci kaɗan zai kira su tun lokacin kusan shekara kenan yau bai sake kiran su ba shi yasa suka zo suka same ni nace musu to shi kenan abin da ya musu cheating ne Ya has cheated them a gane eh na gane so we can file the regular complaint against yanzu barista Rachel a wace kotu kuka shigar da wannan karan ne Ah, upper customary court aso where the land is under okay anan ma anan yankin karu ne yes yes a to barisan zo ne hali ake ciki a kotu yanzu dai ya in plea din shi ya in plea ya ce he is not guilty amma kuma da aka fita a kotu ya zo da da ubangidan shi nasiru soja <clears throat> sunan wani shi ma wancan shi ma land speculator ne nasiru soja ranar suka gaishe a kotu for the first time nasiru ya ce wai shi mutumin abu eh, inlon shi ne sirkin shi ne yana auren yar uwar shi su yi hakuri zai kira su a yi suruhu na musu su yana da kyau kuma akwai lada saboda su ba shi lokaci don ba shi opportunity mu gan ko za iya yin suruhu to sun bashi shi lokaci har up to the next uh, the last da muka tafi muka tafi kotu suka ce wai har yanzu ya kuri a dan musu kafa su za su biya to ina ga the last uh, the first time the matter came up colleague ina ita hold the mun bi ka gane mm. so abin da ce mun <laughs> sun same ka sun ce mata wai ta yi hakuri ba su san ma office din mu bane suke na kes din in dan haka ne sun sun yadda za su biya sun yadda za su biya to from that time da suka ce sun yadda za su biya kuma za a samu a yi zama don a sanya za a yi a biyan abiyan ba su sake kiran su muktari da buhari kuma ba sai kuma ranar da muka sake zuwa kotu that's uh, monday on the 21st the muka tafi kotu lawyer ya sake approach in a way ogan shi that is principal din shi in chamber ya ce mishi wai ya zo ya bani hakuri they are willing to settle with us kuma out of court she defend defendant din ya ga ma fitsari da cewa wai shi ya sa gida a kasuwa yana son ya sai da gidan ne ya biya kuɗin su su they are no longer interested in the land because the land seems to have a lot of controversy and issues on it so ba sa land in kuma about a basu amma musu da kuɗin To a bangaren wanda ake zargi da shirya wannan badakala Umar Garba a Dahama. Mun fara muku martaninsa kan wannan zargi amma lokaci ya mana halinsa. Ga ci gaban tattaunawar. Sun zargi ka da cewa kusan waɗannan filaye kamar da kai ake haɗa baki ake ake ake aka nemi damfare su ko aka damfare su akan waɗannan filaye. Gaba ɗaya ma dama filayen kamar na rikici ne wanda ke ka saba shiga ba a sani ba da ɗauka kai mutumin kirki ne alhali ka yi a harkar damfara kake yi. Kara ji na? Yana eh, ji. Akalla na tare da su tsawon shekara goma. Idan har ina wani abu wanda na damfara ko na zalunci to su suna sane da haka. Idan kuma ba na yi suna sane saboda sun aminta da ni na aminta da su. Muna harka na amana sukan zuwa gidana mu samu awa ɗaya sama da haka muna tare da su. Kuma har yanzu zancen da muke da kai babu wani mutum da ya taba gani na yi wani harka na zalunci a sanadiyyar su ne ma na fara zuwa kotu kuma a nan ma da yake sun nemi su wulakanta ni su tozarta ni ne in ba haka ba da farko sun kai magana human right da suka kai magana human right muka yi magana da su a september ne zuwa ending of february ina tunanin allah shaida ne su duka sun riga sun sani akan haka na saka gidana a kasuwa don in sayar in biya su Allah shaida ne yana ji kuma yana tsakaninmu duk abin da yake faruwa Allah yana gani ni ban yarda da zalunci ba dan ban taba ganin wanda ya zalunci ta riba ba kuma ni iyayena ba su ko yarda da zalunci ba kuma ba su koya min zalunci ba kuma ni ban yarda akan a harkan zalunci za a zama wani abu ban yarda ba akwai abin da suka faɗa cewa da aka je kotu ma ka ɗau lauya ka nuna gaba ɗaya ma ba a taɓa yin wannan abun ba cewa duka ƙarya ne ma ba maganin filayen ba to tunda magana dai tana kotu kuma suna da lauya sun ɗauki lauya lauyan su ne ma suka fara gabatar da shi sannan ne ma na ɗauki lauya magana kuma tana kotu kaga magana a kotu a yanzu ba zan iya ce maka wani abu akan magana da take kotu ba ko yawa to shi kenan yin haka ne magana mun sun kai magana zuwa human right human right suka ba da time zuwa ending of february kafin wannan lokacin ba mu wuce wata ɗaya cikin na biyu ba sai suka kawo ƙarana kuma kotu a takaice ko da suka kawo kotu Eh. a jiya ina ga jiya ne shekaran jiya muke kotu a shekaran jiya muna tare da su shi babana buhari muna magana da shi shi yana sanar da duk wannan magana na ce masa da abu ya faru amma dan Allah dan annabi su yi hakuri ni ba zan yadda a ba su kanci ba ba zan yadda a tozarta su ba na ce ni na ɗauki wannan abin kaddara ne jarabawa ce Allah ya ɗaura mu amma na yi na saka gidana a kasuwa in Allah da zan siyar in ba su kuɗin su tunkulen yadda zai amfane su domin ba zan yadda a wulakanta musu kuɗi ba mu kari kafinta ne a aikin kafinta yake wahala ya haɗa zufarsa sannan shi kanshi ɗahir ɗan kasuwa ne ba irin gwagwarmaya da wahala babu wani wanda na yadda na sa. yanzu dai kai dai ya take ka shiga harkar fili ba harkar ka bace Na'am. Eh ka shiga sana'ar kai mai addu'a ka je ka koma kana harkar filaye kana har ma kyautan fili kake idan idan mutum ya kyautata maka kai da ya dace kana addu'a ana ma alheri kai ma ka zama mai ba da filaye ba ka ga kamar ka shiga aikin da ba ma naka ba. To malam nasu yanzu dai kan wannan magana bayanin nan da ne maka haka yake. kuma na san a matsayin ka nan ne ilimi mai fasira za ka iya fahimtar wani abu akan wannan maganganu tunda kalla ba kasar ba mun kai shekara goma da su in jami'i azzalimi ne ga zalunci shine harkata da sun sani a ƙarshe malam umar garba yanzu dai gidanka yana kasuwa za ka sayar kuma ka ba wa sauran mutane haƙoƙinsu kenan lalle ni dai abin da na yi niyya kenan kuma allah shine shaida wannan kuma sirri na ne ba dan ma dai ka kira ni na yadda saboda na maka kyakkyawan zato ba ba zan fara maka wannan abin da na boya a zuciyata ba to Allah ya kyauta Barisa Risal ta tabbatarwa da wannan shiri cewa wannan matsala ta zama ruwan dare a wannan yanki na Karu. Barisa Risal kuna samun irin wannan matsalolin a wannan yankin karamar hukumar Karu? Sosai, sosai kuwa. Sosai eh, sai ka ga an ruɗe mutane, mutane sama da biyar akwai musu da jini daya a yi ta rikici su kuma wanda sun karɓi kuɗi haka za su ci zauna suna kallon ku don sun san ko akwai su kotu eh za su je su su nema beli za su je su yi belin kansu a yi ta jayayya a yi ta jayayya kai ta kashe kuɗin ka su har za su zo su give up su bar musu filin su yi Allah isa kai wayan su kuma ka gane ai wanda suka insisting kuma in ka insist ka insist ka matsa musu da yawa da will try to threaten your one or two things Wato saboda yankin yana kusa da cikin Abuja shi yasa ma yake da wannan irin rikicin ko? It will happen. It is everywhere. Look in the Qatar, you always see land grabbers. People that will just go, for oh, a land is standing, they will just ask why they wouldn't. They will try to find out a little history. Kokuma, they will enter the land to know why they go. Because the way you Sudakatinka, in Sudakatinka, then they will put all their strength on you, then ask for some judgment. I It happens a lot within this jurisdiction, very, very well. I know a whole lot of people da an musu wannan jurisdiction din kuma filin su ne masu sauraro abin da ya sawa nan kan wannan batu da fatan wannan batu zai zama izina ga masu sayan filaye ko gonaki tare da tabbatar cewa ana sa lauya don kauce fadawa hannun bata gari yanzu a madadin abokin aiki na nasiru adamiyar hikaya nisar fil hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya. da haka kuma muka zo gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya fara wani bulaguro mai cike da tarihi a Brazil jiya Lahadi, inda ya zama shugaban Amurka mai ci na farko da ya zarci gandun dajin Amazon. Don bikin abin da fadar White House ta kira tarihin da zai bari kan yaƙi da sauyin yanayi, inda ya kwatanta shi ta fuskar tattalin arziki tsakanin ƙasashe ta hanyar samar da tsabtaccen makamashi a duniya. Biden ya sauka a Manaus babban birnin jihar Amazonas inda dajin mafi girma na duniya yake. A ɗaya bangaren kuma biyu daga cikin waɗanda shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓa mai gabatar da shirye-shiryen talabijin na Fox News Pete Hegis don zama sakataren tsaro da kuma tsohon ɗan majalisa Matt Gaetz a matsayin babban lauya. Takaddama kan lalata ka iya yin barazana ga amincewar majalisar dattawa wajen tantance su yi aiki a majalisar ministocin Trump. Hexes mai shekaru 44 ya biya wata mata da ta zarge shi da yin lalata da ita a shekarar 2017 wasu kudade da ba a bayyana adadinsu ba domin kauce barazana abin da yake kallo a matsayin ikirarin da ba shi da tushe balle makama. Kamar yadda lauyansa Tim Palato ya shaida a kafar ya labaran Amurka a ƙarshen mako. Gates mai shekaru 42 ya yi murabus ba zato ba tsammani a makon da ya gabata daga majalisar wakilai ana dab da ƙarshen wa'adinsa na hudu na shekaru biyu kwanaki kaɗan gabanin kwamitin ɗa'a na majalisar ya kusa kammala bincikensa kan ko ya yi lalata da wata matashiya mai shekaru goma sha bakwai da kuma zargin yin mu'amala da miyagun kwayoyi ba bisa ka'ida ba. To masu saro baki daya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da maimaicin shirin. Yanzu a madadin sarfila hashin da ya taya ni gabatar da shirin. Sai editar mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu da Dadi Balawi da ya hada mana shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. shirin ke muku fatan alheri sai an jima da hantsi idan Allah ya kai mu.